assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nan inda motocin nan suke wuce nan ma dai ring road ne da shi ma dai bangaren bangaren hannun dama ba san in ka biyo ta bangaren hannun hagu ta can ka biyo bangaren dama ring road nan ne wani can girma kamar suna 4 ne amma za a zauna da shi zauna kaɗan ko yana public toilet ne hmm. daga shi magarin jin shi an yi warin da koma da koma ta insha Allah na cikin fada ne na duk fada ne bara mu shiga ɗaki na farko a cikin falo nan ga ɗakin da inda yake a cikin falo ga nan kamar ventilation ne haka a cikin falon insha Allah akwai iska kuwa shiga an fito da daga cikin ɗakin sannan ma toilet ne na cikin falo wani ɗakin shi ma nan ma wani ventilation ɗin ne amma da kitchen a ciki da kitchen ɗin nan masha Allah kitchen da ya sha tayar suna magana 4 million ne nan ma ventilation ne dai ta mun dawo cikin fana amma za a zara an kuma ga tsakar gida guys.